domin samun shirye-shiryenmu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin gaske kenan kai ma kana ɗaya daga cikin 'yan siyasar da ke amfani da kuɗi wajen su ga sun ci zaɓe gaya mun wanda baya amfani da kuɗi duk wanda kuke amfani kuke kira kuke cewa mai gaskiya mai gaskiya mai gaskiya kuna nufin kyauta zaka zabe zaɓe shi honorable ban tarin numfashin ka ba wayannan bata gari har a harkar siyasa akwai wani ɓata gari ni ba da wani bata gari karuwa da ɗan daudu ɗan shaye-shaye ina yin amfani da kowa ba ka tunanin wata rana reshe zai iya juyawa da mujiya ba ka da hankali da babata da ya'ya na tuni ma ba sa kasan nan na dauke su ni kai na dinnan daga gani na san doka idan na ga abin ya ci ya tira to sai yau langwabe in fadi sai na ga police ba ba zan fada gaban dan iska ba wallan tana yace honorable kuma ya hana mu mu sake ya hana mu mu ji dadi lokacin baba lola ku zo kujerar da nake da ita duk daɗin da in kai zuwa dai ka gama da talauci ba zai ci amana ba ba kuma zan ga an ci amana ba in kyali demokradiya ce za ka hana wani ya faɗa ne domin samun shirye-shiryenmu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin